sannan mu da wasu maganganu daga wasu malamai wanda suke magabata a ah, wanda suka kalli title yanzu sako ne nake so in saka zuwa ga gwamnatin jihar yobe ah, ina roƙon wa'inda suke da alaƙa da gwamnatin jihar yobe su yi ƙoƙari da allah da wanda ya saurari wannan karatun nawa kuma yana da hali don sakon ya isa zuwa ga gwamnatin jihar yobe kokari ya isar da ita duk da kasancewan kasan kun san mutane sun fiye damuwa da maganganun da nake yi kan radde zuwa ga makiya allah amma ba su damu da bannan da ake ba kai da kake kokarin ka dakile bannan sai a ce to ka surutu ko ka kaza ko ka magana akan kaza to za ka ga mutane da dama ba su damu da masu yin banna ba kai da ka zo kake magana akan bannan sai ka ga wani ba zai zarge ka da kuma ba sai ce kana raba kan mutane a yayin da shi maɓannacin da ya yi ɓanna bai zarge shi da raba kan mutane da kawo matsala ba kai da kake magana a kan ɓannan kai kake kawo matsala a cikin society to kaga irin wa'innan mutanen ba za mu ba ta so muke ba sannan abin da nake so a gurguje wannan bidiyon ba zai tsayi ba kuma ba na so ya tsayi gajeren bidiyo nake so in kafin zuwa anjima ku tara ku tara bayan sallar isha insha Allah in ba wani uzuri ya sake bijiro min ba za ku ji wasu bayanai da za mu gabatar dangane da wannan ina ji masu bibiyan kafafen sadarwa ba za su rasa sanin wani da ake ce mishi sharif al-muhajir ba sharif al-muhajir wani marubuci ne da ya shahara a social media da abubuwa ta ta kutse zuwa ga fannin da ba nashi ba to saboda haka a kan shi nake so in wannan gajeren sakon ba sako ne mai yawa ba a'a sako ne zuwa ga gwamnatin jihar yobe da ta yi kokari ta taka ma sharif almuhajir birki dangane da irin abin da yake yi ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa a maganganun da suke yi sun fara wuce gona da iri sannan maganganun da yake ya daɗe yana yi ba yau ya fara ba sai dai illa iyaka maganganun maimaita juna suke sannan suna hauhawa sharif al-muhajir ya yi wasu maganganu wanda za mu iya hakaitowa wanda tun daga lokacin zama da abdul jabbar da kuma kammala mukabalar da aka yi ya yi wasu maganganu wanda zan iya karantowa a nan da wasu maganganu kuma da ya a baya wanda ya kakkawo wajen sukan addinin musulunci wanda duk wanda ya galla wannan to zai tabbatar da cewa akwai matsala a ina ji maganan sharif almuhajir tana nan ga shi nan barin karanto ku ji jama'a sharif almuhajir ya yi magana ya yi tsokaci game da zama da aka yi da abdul da titsiye da aka yi masa kuma ya kasa kare kansa shari'ar muhajir ya ce babu shakka na yarda ɗari bisa ɗari kuma ina tare da sheik abdul akan cewa akwai hadisan da ba gaskiya ba ne a cikin sahihul bukhari da muslim kuma komai ingancin marwaitansu ban yarda da su ba wannan fahimta ta ce wannan maganan sharif al-muhajir ne sannan ya ce amma tambayar da nake so Sheikh abdul ya amsa mun shine menene amfanin tattaunawa akan irin waɗannan hadisan kuma wanne tasiri suka da shi a wajen imaninmu ko ma rayuwarmu ta duniya wannan maganar sharif almuhajir ne jahili daga cikin jahilan social media ko ce shugaban jahilan social media kasan da yake shi jahili duk abin da yake na addini ko na fahimtar addini in bai zo daidai da kwakwalwansa ba da tunaninsa ba to shi yana ɗaukan wannan abin banza ne banzan bazara ne to sharif almuhajir maganan nan da ya yi na farko dai abin da yake nunawa bai kamata abdul ya dama a zauna da shi ba kamata ya ci gaba da rusa addini in an magana ya dama ya ce bai yadda a zauna ba kamata ya ci gaba da taɓo addini ya ci gaba da zagin sahabbai ya ci gaba da zagin mata manzo Allah ya ci gaba da danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam miyagun maganganu shine abinda Sharif al-Muhajir yake so Abdul Jabbar ya doge a kai. kuma har yana tambaya me amfanin wa'innan hadisin ga rayuwarmu me amfanin shi ga imaninmu wannan fa yana faɗi a fahimta sani wanda su ne a almustaqilluna bi uqulihim wanda suke dogara wato ainihin da hankalinsu ba da shari'a ba ko da hasken alkur'ani ko da hasken shari'a mun san cewa addinin musulunci yana tafe ne ba da tsarin tunaninmu ba sai da tsarin wahayi domin kuwa abin da ya sa addinin musulunci bai zo da tsarin tunaninmu ba shi ne. saboda tunanin namu ma akwai wato ainihin bambanci tunanin namu akwai wato ainihin bambanci ba tunaninmu ɗaya ba ne da kowa kowa da irin nashi tunanin shi yasa musulunci bai zo da irin tsarin tunaninmu ba sai zo da irin tsarin wahayi wanda tunanin namu ne zai bi wahayin sannan wato ainihin hankali wato shi wahayi ya jagoranci tunanin namu kafin hankali ya biyo baya duk da shi ma hankali yana daga cikin abin da ake dogaro da shi amma shari'a da nassi yana gaba da hankali kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya cike fada cikin alkur'ani ga yan wuta suka ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da a ce muna kasancewa masu saurare ne saurare irin ta fahimta saurare irin ta so ka gane da kuma mu hankaltu mu tsaya mu natsu mu tantance gaskiya da abin da ba gaskiya ba yace makon na fi ashabi sa'ir da mu kasance hasawun yan wuta ba to sharif almuhajir yana kwatanta tunaninsa da addinin musulunci ma'ana yana tsara tunaninsa cewa duk abin da addini ya zo da shi in bai daidai da tunaninsa ba ba zai karba ba wanda kuma a tsarin addini ba haka bane akwai abin da kana iya fahimtan shi daga nesa kaza ne wani kuma ba haka zai fahimce shi ba akwai abin da kowa daidai da gurgudan fahimtansa sai sa bai yiwuwa kuma sannan shi hankalin namu ba shi da tabbas amma shari'a yana da tabbas domin yau ana iya cewa ne yana da hankali a waye gari kuma gobe bai da hankali wannan kaɗan daga cikin maganan sharif al almuhajir kenan sannan maganan da ya yi a baya jama'a ku saurara da kyau maganan da ya yi a baya ya yi wasu maganganu wanda izgilanci ne ga addini cin mutunci ne ga addini wanda ya jima yana yi kuma mun jima muna mayan masa da martani amma wannan sako ne ta musamman zuwa ga shi sharif al al-muhajir da hukuma wacce take da jihar Yobe dangane da ta'asar da yake da irin maganganun da yake ma addinin musulunci na rashin ladabi da rashin tarbiyya ga maganar da Sharif Al-Muhajir yayi akan Lailatul Qadri cewa yayi wai ni shin kowace ƙasa kowace ƙasa da Lailatul Qadrin ta ne ko ya abin yake ne abin da yasa na tambaya shine Kur'ani dai a daren Makka ya sauka kuma daren dare a Makka rana ce a garau dare a Makka rana ce garau a china sannan sai eh, gari ya waye a maka makadaranmu na najeriya zai shigo ya abin yake ne ina masanan falaki kaga maganganun da ya akan abin da ya shafi daren lailatul qadri a nan ne zaka tabbatar da bakin jahili ne bakin zindiki ne to saboda haka kaga maganganun da ya akan daren lailatul qadri saboda bai san addini ba bukon koyi ya karanta yan nobel ne yan nobel ne ba yan qur'ani bane sannan bayan wannan maganganun akwai maganganun da ya taɓa yi da jimawa wanda ya faɗa bayan wannan maganganun ya yi maganganu kan ma zaman wanda na manta ban karanto ba shine ce babu adalci ko kaɗan sannan dukkan alamu karfa-karfa da inclusive sukan sun tabbata wato kan zaman da aka yi da abdul kenan wato za ka samu mafi yawancin masu bin abdul duk 'yan nanaye ne 'yan iska ne wanda ba su san addini ba wanda kwata-kwata ma a cikin lafazinsu akwai inkarin samuwar Allah akwai inkarin lahira misali kamar sharif almarjin maganganunsa suna inkarin lahira domin abin da yasa zan fata aka sai na zo karanta maganarsa ta ƙarshe da irin su aliyu tahiru aliyu aliyu tahiru aliyu su ma suna daga cikin waɗanda suke goyon bayan a abdul da irin su wanda suke in social media ne ire-iren su da irin su a aliyu simba ake ce mishi kowai aliyu simba duka suna daga cikin mutane ne yan boko wanda cikin aƙida su ma za ga akwai alaman inkarin samuwar lahira ma akwai alaman inkarin samuwar lahira ma wa'innan duka karti-kartin baƙaƙe yahudawa ne sannan maganin gansa da ya a baya wanda ya cin mutunci ne da izgilanci ga ayin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga maganan da ya a baya wanda na gashi maganan nan ta kai shekara biyu mun yi raddi lokacin tun muna rubuce rubuce ba mu fara maganganu a sauti haka sosai ba lokacin mun fi da'awa akan abin da ya shafi rubuce rubuce na yi rubuce rubuce a kansa dangane da wannan maganganun da ya ga abin da ya faɗa cewa ni wai maganar hulul in nan ne da ake magana wai hulul in da Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa hulul in ka amsalin lu'lu'il maknun wa'innan hulul in matan aljanna da Allah ya ce zai raba masu imani da masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine Sharif al-Muhadir yake izgilanci akan wa'innan abin da ke faruwa na abin da Allah ya hukunta cewa zai faru a lahira cewa an ce kowane ɗana kowane an ce kowa na da mata lusa-lusa guda saba'in to ya kuke gani za mu iya da matanmu na najeriya su ma za a ba su ƙarti jibga-jibga ne guda saba'in ne ko yaya ka ji abin da ya faɗa an ce da za a ba ma kowane imani mata guda saba'in a aljanna to su ma matanmu na Najeriya an sun je aljanna ba a ba su karti jibga ka duba maganar da ya fa ka duba kalmar karti jibga jibga ne. wato magana ce ta izgilanci ga ayoyin Allah da hukuncin Allah sannan sai ce ni dai idan na zaɓi ni dai idan za a bi na idan za a bi nawa ma'ana ni dai idan zaɓi nawa ne to gwara da a bani wa'innan abin da yake nufi cikin maganansa da a bashi wa'innan matan gwara a bashi gyada yan marau marau ya fi masa wannan matan na aljanna da ake tatsuniya cewa za a bayar gyada yar marau marau ka duba inda ya kaskanta abin da Allah ya ɗaukaka a gidan aljanna ka duba inda ya kaskanta abin da annabi ya sifanta a hadisinsa ingantattu ka duba yadda ya ɗauki gyada yake cewa matan aljanna Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu a da ayan Allah da manzansa ne kuke izgilanci wallahi Allah ya ce la ta'tadhiru ba wani sauran uzuri gare ku qad kafartum kun yarda ba'da imanikum bayan kun imani yanzu yana izgili ga ayoyin Allah da suka tabbatar da samuwar murlai idan da a ce sharif almuhajir ya yi ladabi da gaskiyar yake so to da zuwa zai yi ya tambaye mu dangane da wannan bayanin game da sun ya shim ya mata za su kasance matan da suka mutu ko ba su da aure ko matan da suka tafi zuwa aljanna ya matsayinsu a gidan aljanna da zuwa ya cikin ladabi ya mara tambaya to da ya samu kyakkyawan ansan da zai samu natsuwa a zuciyarsa amma a kullum abin da suke so shine su tozarta Kur'ani, su tozarta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fito su fito na fito da tsarin addinin musulunci irin wayannan mutanen su ne muke fama da su a Najeriya wai su ne musulman da ake cewa musulmai ne su ne wa'inda ake cewa wai za su iya kwato ma addini yancinsa su ne 'yan bokon da muke da shi da za su iya ma addini katabus wasu ne 'yan bokon da muke da shi wannan fa kuke ganin shi lakcara ne shi wannan gashi nan Sharif Al-Muhajir lakcara ne Aka muna kira zuwa ga gwamnatin Yobe lillah ta ɗau mataki kan abin da Sharif Al-Muhajir yayi da farko yana goya da Jabbar kuma gashi ya ji kunya kun yi supporting nashi kun yi komai kun ji kunya kun faɗi kun yi hasara mai kibla fm fu'adu umar ka yi hasara ka ji kunya duk wa'innan zuzutawan da kuke ta yi dangane da abin da ya shafi abdul ne zai nasara gashi gashi yau gashi Allah ya nuna muku cewa ba haka abin yake ba kun so ku haramta ma mutane da dama imani kun so ku haramta ma mutane da dama rahamar Allah amma Allah ya kisa sai ya kwato su daga cikin halin da kuke so ku jefa su Yan boko maƙiya Allah makiya manzon Allah yan boko maƙiya Allah maƙiya manzon Allah bukan ku bai muku amfani ba kwata kwata ba ku da amfani cikin addinin mu ba ku da amfani kun fi kawo mana matsala saboda sama da yahudawa da nasara da kiristoci wallahi kun fa zama barazana gare mu kun fa zama matsala gare mu irin ku ne jikokin ubayi bin khalaf irin ku ne jikokin bin salul akan ku aka saukar da suratul munafiqun akan ku aka saukar akan ku aka saukar da ita